'Yan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan labarin matasa na ranar Lahadi tare da taku ta kullum Rakiya Arimi da Gora ta. Fanta Shamsu ya kike? <laughs> Alhamdulillah Gora ya ne muke labari yau. Haka ne Gora za mu fara laiko jihar Agadas domin jin yadda wani taron bunƙasar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kasance. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma na yau za mu gabatar muku da Sanusi Abdullahi wani matashi dan gwagwarmaya a fannin canjin yanayi. Daga karshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora a jihar Agadez daga sha uku zuwa sha biyar ga watan Juli na shekarar da biyu Majalisar Jihar ta Matasa ta gudanar da wani taro a kan nauyin da ya rataya kan matasa wajen bunƙasar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Karin bayani Gora cikin wannan rahoton wanda Musa Mamman ya shirya mana. Kwamitin Majalisar Matasan Agadez ya tattauna kan matsayin matasa ga neman zaman lafiya da tsaro a cikin jihar Agadez da ƙasar Nijar baki ɗaya. Abdulrahman Kutata ya ba da ƙarin bayani bayani a kai. Matasa suna son a ɗora su sahun gaba a batun zaman lafiya kuma suna iya dafawa domin cewa matasa ba za su sake yarda ba saboda wasu lokata ana amfani da matasan domin su musguna da kuma tsaro da rashin A ganin matasan da suka halarci wannan haɗuwar wata dama ce domin kawo tasu gudunmuwa ga tsarin ƙarfafa zaman lafiya kwanciyar hankali haɗin kai cikin zamantakewa a cikin jihar. Ile gaskiya dama ce gare mu abu ne mai kyau saboda hanya ce ta zamantakewa da kishin ƙasa za mu wayar da kawunan matasa su yi aiki domin ƙasa. Za a girka wani tsarin aiwatawa kuma ya ba da damar zartar da fusa'o'in da kuma ayyukan samun shigar 'yan kuɗaɗe don ganin an yi kokowa ga murƙushe shashanci. Gwara kamar yadda kika sani wannan lokaci na hutu lokaci ne da bukukuwan aure ke yawa sosai a cikin babban birnin Yamai. Kuma kowa ya ce bukukuwa ya ce ɗinkin anko. Shi yasa <laughs> teloli ke maraba sosai da wannan lokacin. Abokiyar aikin Murabiya mai Kano ta tinkari telolin ga tsokacin da suka yi mata. A yanayin yawan bukukuwa a garin nan ana samun yawan ɗinke-ɗinke sosai. to kuma duk idan za a yi biki ana sun ɗauka uniform da mahimmanci sosai ana yawan yin ɗinke ɗinke saboda gudun furen debu za mu gaya mai cewa muna da kaya ranar kaza da zamu bada zamu gama mashi nashi daga nan zuwa kaza in ya ji zai iya hakuri zuwa wannan lokacin sai ya aje in kuma ya ji yana buƙatar kayan shi kafin wannan lokacin sai ya kai wani guri gaskiya aka ce lokacin bakansa ya ayyukan ya fi yawa fiye da lokacin azumi ko lokacin sallah saboda lokacin bakan shi lokaci ne na bukukuwa wata sa'in za mu fito tun sai nijar ba za mu tashi ba sai zero ya wata sa'a in ta kama ma muna kwana saboda ni da aga an yi an sallama mutane lami lafiya lokacin da aka ce ayyuka sun muna yawa ba zai yiwu a ce kiliyan wanda kuka saba mu'amala da su yau da kullun su zo dan ayyuka sun muku yawa ku musu ayyukan su mu a yanda muke tsarin mu in aka ce ayyuka sun muna yawa sai mu karo mashina mu karo kuma ma'aikata gora garin bombay tunga wanda yake karkashin karamar hukumar gaya gari ne wanda a da kamun kifi ita ce babbar sana'ar matasa haka ne gora amma yanzu kasar da ke cika isa tana hana su samun kifi yadda ya dace. Abokin aikinmu Fadel Alu ya tinkare su ga rahoton nasa. A cikin wannan ƙauye da ke kusa da kogin Isa a gundumar Gaya, kamun kifi ita ce babbar sana'ar jama'a, sai dai a yau kifi ya yi karanci sanadiyar shigar rairaye cikin kogin Isa. Ali Yakuba mai garin ƙauyen ya yi ƙarin bayani. Wallahi a ɓangaren kasuwanci matasa a yau waɗanda suke da ƙarfi suna samu kwarai da gaske suna ka jika ɗari biyu jika ɗari uku ya danganta da sa'a mutum. Kun san duka abin da mutum yake yi wani yana gabansa da wannan ne dai suke yin muradi. Shigar rere a cikin kogin na kawo cikas ga aikin kamun kifi, saboda haka wasu matasa suka karkata wajen noma. Ya danganta da yanzu ruwa sun bushe. A lokacin ruwa muna dan samu kaɗan a cikin noma da shine jama'a suke yin muradinsu. Yanzu da ruwan damuna noma dai ne kuke yi. Na shuka dawa, gyada hatsi. Hakika suna da yawa matasan da ke cin ribar noma, amma akasarinsu sun fi son kamun kifi. Saboda haka suka yi kira zuwa ga hukumomi domin su janye rairai daga cikin kogin. Gwara yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu a maraicen wannan ranar Lahadi za mu gabatar muku da Sanusi Abdullahi matashi mai gogarmaya a fannin canjin yanayi. Shi yasa ya kawo fasahar wani sabon murhu wanda ta hanyar shi ba sai mata sun je icce ba. Gora abokin mu Olivier Asugbavi ya yi hira da shi ga rahoton da ya shirya mana. Can bakin garin Zandar ne kwamin ɗin Barguma ta karɓe mu cikin wani gida mai ɗauke da wata na'urar mai aiki da kashin shanu ta dalilin sa al'umma za ta iya sarrafa gas na dafuwa da ba da hasken lantarki sanusi ya bayyana muna dalilan da suka sa shi tsunduma ga girkin wannan furojen. gaskiya masu amfani da abin a duka lokacin da muka tattauna da su dangance da sare itatuwa abin ne da su ma ba su mata suna yin ɗori da abin ɗori na wuta na zamani banda sarrafa gas din na'urar al'ummomi na amfano da taki domin tsima hilin nomansu su wani kalubali da Sanusi da tawagarsa ke son cimma. Idan kuka ɗauki yadda ake amfani da kayan wutan girki na zamani a shekara tare da wannan fasaha da muka fitar muna da abin da ake iya amfani da shi. Wannan yana sanya masu sarrafa su ƙara hoɓasa na samar da abin da suke sarrafawa na noma. La production agricole. Fusa'ar matashi Sanusi al'umma na buƙatar ta balema wajen mata kubura mai tuwo na ɗaya daga cikinsu ga shaidar da ta yi. Mu mun huta da ice da kara muna jin daɗin shi mu je ice da da gatari hore ya biyo mu mu je kara mu je kandulo a bahu amma yanzu Allah ya sa ci gaba ta sa mun ji daɗi wannan murhu da aka yi za sun ka aikin murhun wannan amma mu mata tunda mu ne masu shan wuya mu an sun kamu abin da zamu dawa mu za mu ta mu nemo a dawa amma yanzu mun samu ci gaba mai sosai ci gaba kwa. Dangante da al'amuran canjin yanayi husa'o'in samun daidaito na gida su ne madadi tanadi ga al'ummar matasa kwatamcin abdullahi sanusi su ne masu ruwa tsaki ga samun wannan daidaiton a yanzu kuma sai wasannin motsa jiki A wasan kwallon kafa a ranar Laraba 22 ga watan Juye a kasar Morocco aka gudanar da walawalar cancantar shiga wasannin zakarun Afirka na mata a bijan na 2022 na yankin Ifowa Bay. Kulab bakwai ne za su fafatawa waɗanda kuma aka rarraba su a rukunin biyu, rukunin A da rukunin B. Wakiliyar Nijar tawagar AS Police suna cikin rukunin A tare da tawagar afirka Sport ta Abidjan da tawagar Sport FC ta Benin. An tsara gudanar da wasannin daga 13 zuwa 26 ga watan september na 2022 biyu a Abidjan babban birnin kasar Cote d'Ivoire. A wasan taekwondo a ranar Lahadi da ta gabata a birnin Kigali na Rwanda aka kawo ƙarshen kwamɓalar Afirka ta taekwondo. Ƙasar niger ta kwashe lambobin yabo bakwai yayin da ta zo ta hudu tare da maki da 58 bayan ƙasashen Maroc, Cote d'Ivoire da Egypt. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa na wannan ranar za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko dala ba tare da layin Airtel.